sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum yau asabar 31 ga watan agustan shekarar 2019 da rana ta karshe a wannan wata suna na Mahmud Lalu. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa a ta Amurka ta ce karfin guguwar Durian ta kai mataki na hudu lamarin da a ce wata ya kai mataki mai tsananin hadari. ya zuwa yanzu rahotanni sun ce guguwar ta doshi yankin bahamas da wasu yankunan jihar florida a nan amurka ron desantis shine gwamnan jihar ta florida We urge all Floridians uh, to have uh, seven days worth of food, medicine, and water. Ya ce muna kira ga daukacin mazauna jihar ta Florida da su tanadi abincin kwanaki bakwai da ruwa da magunguna. Su ma dai hukumomin Bahamas sun fidda gargadi ga yankin arewa maso yammaci yayin da shugaba Donald Trump shi ma ya ayyana dokar ta ɓaci a daukacin jihar ta Florida. cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwar amurka ta ce saboda yanayin yadda guguwar ke tafiya a hankali za a kwashe tsawon lokaci ruwan sama na zuba lamarin da zai haifar da yanayi na bala'in ambaliyar ruwa mai barazana ga rayuwa 'yan sanda a hong kong sun yi kira ga jama'ar yankin da su kauracewa tarukan gangami da za a gudanar a yau asabar waɗanda suka ce ba a ba da izini a yi su ba inda suka kuma yi gargaɗin cewa idan aka kama mutum to zai fuskanci hukuncin zaman gidan yari shugabannin da ke shirya zanga-zanga a yankin hong kong din sun janye wani babban gangami da aka shirya gudanarwa a yau asabar bayan da hukumomi suka ki da izinin a gudanar da gangamin babu dai tabbacin ko wasu daga cikin masu zanga zangan za su fito don raɗin kansu ko kuma aka akasin hakan a jiya juma aka ba da belin wasu sanannun masu rajin kare da mulkin demokuraɗiyya bayan da aka kama su aka tuhume su da laifin tunzura mutane su shiga zanga-zanga a watan yunin da ya gabata ƙasar uganda ta mayar da wasu mutane biyar 'yan ƙasar congo zuwa ƙasarsu ana zargin mutanen da yin cuɗanya da wata yarinya mai shekaru tara da ta rasu sanadiyar cutar ebola a gundumar da ake kira kasase da ke yammacin ƙasar ta uganda a ranar laraba yarinyar wacce ita ma asalin ƙasar congo ce ta yi tafiya da mahaifiyarta daga yankin goma suka shiga ƙasar ta uganda ta kan iyakar umfonwe domin neman magani daga ƙarshe an keɓe ta aka kuma mayar da ita wani asibiti da ke kusa da yankin domin a yi mata maganin inda wani gwajin jini da aka yi mata ya nuna lallai cewa tana dauke da kwayar cutar ta ebola dr joyce mariku kaduchu ita ce karamar ministan lafiya a kasar ta uganda unfortunately the girl passed on ta ce abin takaici yarinyar ta riga mu gidan gaskiya da safiyar jiya juma'a kuma bisa bukatar da mahaifinta ya mika ana shirin mika gawata domin a mata a mai da ita jamhuriyar demokuraɗiyyar congo domin a mata jana'iza to a halin da ake ciki kuma a kasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo adadin mutanen da suka mutu sanadiyar cutar ta ebola ya kai mutum dubu biyu a cewar hukumar lafiya ta duniya who hukumar ta kuma ce adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar da waɗanda ake tunanin suna ɗauke da ita ya haura mutum dubu uku ko da yake cutar ta yaɗu zuwa wasu sabbin yankunan ƙasar ta congo hukumar ta who ta ce har yanzu adadin mutanen da ke kamuwa da ita cikin mako guda na nan a 77 kamar yadda ake gani a baya ita dai kwaya cutar ta ebola ta ci gaba da yaduwa duk da cewa an samu rigakafinta wacce zuwa yanzu an yi wa mutum 200,000 lorata a gabashin kasar ta congo labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga dukkan alamu kiran da firayim ministan pakistan ya yi ga al'umma kasar da ta nuna goyon baya ga yankin kashmir ta hanyar fitowa kofar gidajensu da shagunan kasuwancinsu su tsaya na tsawon minti talatin bai samu karbuwa ba a jiya juma'a mafi akasarin jama'a kasar sun dasa alamar tambaya kan tasirin da wannan mataki zai iya yi firayim minista imran khan ya yi wannan kira ne ga al'umma kasar domin nuna rashin amincewa da matakin da indiya ta dauka na karbe ikon cin gashin kan da ta ba yankin kashmir ita dai india ta tura dubban dakaranta zuwa yankin na kashmir bayan da ta dauki matakin karba ikon gashin da ta ba yankin ta saka dokar ta ɓaci ta rufe gidajen talabijin tare da dakatar da amfani da hanyoyin sadarwa na talho a matsayin wasu hanyoyin dakile barkewar bore kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. A Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. haka ne da fata an tashi lafiya ah, lafiya <laughs> yau mun yi babban bako haka ne mun yi babban bako mamman mawakin Nijar maman Sani Mati. <laughs> <laughs> Adu Mulmula Adu Mulmula an ji ba a zamu rera wannan waka ta hmm. Adu Mulmula Adu Mulmula To Malam Mati barka kai ma da shigowa wannan zauren. To kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishe amma baba kafin mu mai da gaisuwa muna ga kana gayyatar mu. Eh haka ne wannan da farko muna mika sakon gaisuwa da kuma taya murna na ango a ado mm. salati goma ga annabi daga rijau mm. da amaryarsa saratu wadda za a daura auren a ranar lahadi gobe ke dan idan allah ya kai mu ɗaya ga eh. watan satumba eh. da misalin karfe biyu na wato da rabi na rana a garin mariga da ke jihar nija To bayan nan kuma sai gaiso fata alheri da ta murna ga iyalan Mustapha Gida Malumfashi na Jami'ar Bayero da ke Kano wanda jiya shi kuma aka yi ɗaurin auren yarsa Aisha Mustapha Gidi da Ibrahim Ahmed Kayawa. To muna musu fata alheri da fata an gama bukukuwa lafiya waɗanda suka zo suka rufa musu baya da kuma fatan su ma sun isa gidan lafiya. Allah ya ba da haƙurin zaman tare da kuma albarkar zaman tare. To sai kuma gaisuwar fata alheri da ta murna wannan kuma ba aure ake ba a nan Amurka suna mutunta cika shekaru goma sha shida da ake kira Sweet 16. Allah sarki. Sai buki wato su. Sweet 16 wato sha shida mai zaki. Eh, eh, <laughs> sha shida mai zaki. <laughs> Spaniyawa yarinya ta shekara goma sha shida nan yadda ka san bukin aure. Allah sarki. Haka ake yi. wato shekarar da ta wuce na ba da wannan labarin shekarar da ta wuce wani eh, fitaccen eh, mai kuɗi da zai mata wannan biki sai wani ita a cikin kuskure sai aka saka a eh, shafin sada zumunta cewa ana bikin cika shekara goma sha shida na ana gayyata wato kusan sai ka ce duk garin ƙarshen aka je aka ƙara sa filin kwallo filin kwallo ya kasa yawan mutane aka kawai mutane har tikiti suka saya daga na amurka suka tafi aka kawai suka tafi aka zo aka tara yan sanda abin ya zo aka tara jama'a na abin nan ya zo ce bikin sai ka ce wani kasa <laughs> ka ce bikin kasa don su suna daukar shi da muhimmanci to muna ma comfort eh, tambaya murna eh, cika shekaru goma sha shida mm, sha shida mai zaki su 16 Allah ya sa ki kara ganin sha shida su sha shida sha shida Allah ya raya ya kuma <laughs> kar ta daula ta ce anti <laughs> da ta shiga tarihi <laughs> a dai babu sau biyu ko <laughs> to muna muku duka fata alheri To bari mu shiga filin gaishe gaishe namu muna mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalin baba bindi abdullahi da iyalin baba shawulu saboda rasuwar iliya simon bindi gaisuwar ta'aziya zuwa ga malama victoria maman yusufu da mustapha a tamarke tare da 'yan uwanta duka saboda rasuwar mahaifinsu da debo a filin tafawa bauchi to muna taya su wannan bakin ciki da ya same su kuma allah ya kara hakuri amin amin sai kuma wannan gaisuwa zuwa ga hawa dan juma bello da dauda bute sanda allah ya sa na faɗi bute daidai sai kuma nuhu macangali david na da barista Azaya Randa da Mr. Alex Kudu da Mr. Musa Goji sai kuma Baba Bala Arin da Samuel Amasa da Mr. Joshua Mbugadu da Lawan Ibrahim sai mai riga sarkin Power Bundod da Hajiya Dina Adamu Koli da kuma Mama Maimuna Danjuma Gata da fatan an tashi lafiya. to wannan sako daga wato bala muhammad damba jihar bauchi kenan ya ce salam filin a bar ya huce da allah ku isar bin da gaisuwa ta zuwa ga da farko dr rabi'u musa kwankwaso da sanata dino malayi da bala kadir kauran bauchi da kuma yakubu dogara sai kuma sheikh ibrahim alzazzaki da hamma ahmad niger da injiniya buba galadima da alhaji atiku abubakar da bukola saraki da sanita dambu potescom da kuma abba gida-gida a kano da barista hassan aminu gamawa da alhaji aminu waziri tambuwar kisa wadda bayan gaisuwa ne a sosai shi yasa na sutura kafin ka dauki wannan eh, eh, eh, takarda kuwa ai <laughs> <laughs> ya ce da fatar suna cikin koshin lafiya gaisuwa daga bala muhammad damba jihar bauchi gabas kamar da muka faɗa eh, mun yi babban bako. Hmm. Eh wakilin mu a dubulbula. <laughs> yau muna tare da a dubulbula. sunar akwai daɗi. Akwai daɗi ai kai ka ba ya faɗi sunar nan da na kai a dubulbula. <laughs> Haka ne ya bulbule can. <laughs> Allah ya sa mulmulalle ne kada labarin kamar labarin maji daɗi maji eh, eh, daɗi mai ne haka kai labarin sa da ya kalle ki ya ga alamar ba ji daɗi a tare da ki <laughs> da Allah ya sa a da mulmula mulmulan ya mulmule mm. <laughs> to ga hirarsu da wakilin mu bin Barba dan ahin ne a garin tasawa cikin jihar maradi kuma can na fara karatu na da ke kasan abu ga ya ma'aikatan gwamnati wannan lokacin mutum yau kuna nan wurin inda aka mai da tsoho kuma gobe can wajen kuke to sai ya zamana na fara karatu na lalle a tasawai kuma daga bayan muka yi wajen mai haka a ge e, nan wajen kwallo da sauransu don ka lalle na yi yarinta ta ne hakan ga kama e, ba gari guda tsaye ba amma ana kewaya da mu inda dai aka aike kai tsoho can wurin nike Eh, cikin ƙasar ga ta Nijar. Kuma duk can kai karatu? Eh kuma can nake yin karatu. Karatu na sai koma can. Bayan da na yi karatu na na boko haka din nan da premier da college da wannan sauransu. lokacin tun daga college ne abin harka kiɗe-kiɗe ya fara shiga cikin raina don saboda wannan lokacin muka fara ana kama 'yan wasannin da ake na kwalin ana wata sallah haka wata babbar sabga talakwal din sai a ce to a masu rawa su zo a shirya rawa kuma a yi ana tiyatar da sauransu to ni tun wani lokacin sai rawa ta dan irin shayi ne sai na fara shiga harkar rawa kadan kadan ana rawan dai nan dai daga daga shi abin gan college din nan har zuwa gaba to sai ma kuma daga baya aka yi gaman katari kuma ina dan son rubuce-rubuce haka da ke ina son karatun littattafai haka sai wani abu ya zo mana kawai nake son in yi rubutu to wannan rubutun da nake yi ni rubutun lalle ban sani ba kamar wani littafi ne na nemi in yi ko menene amma shi dai rubutu ne wanda lalle nake yawancin rubuta abubuwa wanda ke wakana na yau da gobe. Cikin wani harshe kenan? Cikin harshen turanci gaskiya. Faransanci. Cikin harshen faransanci. Don ku nike rubuta irin wannan eh, nike wannan rubuce-rubucen bayan na yi kamar shekara hudu haka ina yin shi sai wani lokaci na fara shawaran eh, kiɗe-kiɗe irin wa'annan na zamani na rap to sai na ji kuma da ke cikin wannan kiɗe-kiɗen akwai wanda suka fara yi na harshen faransanci sai na ji ka lalle kenan ashe ni wannan abin gan na wannan dan eh, rubutun nau ina iya sanya shi cikin wannan wannan wake-waken don ka in gama da shi wannan abin ga bukatun na wani in yi rubutu kuma da wannan so da nake mu harkokin kiɗi da waka sai in gama suri guda su ta tare. Wato kenan kamar rubuce-rubucen da kake yi kana yin sa ne cikin salon gwagwarmaya irin na nuna rashin gamsuwa da wasu abubuwa da ke kana walau a ƙasa ko kuma a cikin al'umma. A gwamnatance haka. Eh to lalle haka ne lalle a gwamnatance kuma da duka dai abin da ke wakana na yau na rayuwar dan adam na yau da kullum. irin wa'annan rubuce-rubuce ne nake to sai na ga lalle wannan wannan abu ne wanda ke iya eh, ba ni dama in isar da sako na ma a gaban jama'a gaba daya ba kawai ni kaɗai ba za ni shi in ashe shi nan cikin ɗaki na kuma ban sani ba ma tunda alalle ban san da cewa ba ban san ya gare na ba kamar ina rubuta wani littafi ne haka ina dai rubutawa ina ajewa za a iya cewa daga makaranta ka fara shi wannan ka shiga harkokin eh, al'adu waka rawa da dai sauransu eh lalle ka yi daga makaranta za a cewa tunda yanzu in mutum ya shawari kamar waƙoƙi na yana shin lalle ka yi waƙoƙi ne waɗanda lalle ga su a gargajiyance din kuma da harshen hausa ma ko da ke wani bi ina ma dan tabawa da dan haka dan zaurmanci zaurmanci hakan ga da dai wasu halshika da ke gare mu nan wurin a nan Niger ina dan sassanya ina dan jejewa amma lalle kai akwai wani dan lissafi wanda shi dai kai gaskiya zan cewa makaranta ta bani dama eh, wayewa da gane kamar yaya kamata in yi tsarin eh, rubuce-rubuce wake-wake na. ya zuwa yanzu wakoki nawa kai tun da ka fara kamar shekaru nawa kai kana waka kuma wakoki nawa kai e to lalle kai a a takaice na dai fara ita kan kanta waka don saboda kamar da na muka zancen can lokacin lakwal tun daga daga college har sai rawa dai ce daga bayan wannan ne na fara dan shiga harka abin na fara waƙai waƙa kuma ita na fara ta ne eh, allah ɗari tara da tasa'in da takwas lalle shi ne na fara cewa dai kai ga mu na zo na zamna na ce to yanzu ban ga rubuce-rubuce nawa ga abin da zani da su za na sanya su ne cikin wata waka cikin waƙoƙi to daga wannan shekarar da dake na yanzu ina ga kamar shekara 21 ko to shekarar nan cikin shekarar nan 21 Allah na gani ke gaskiya na waƙoƙi da yawa tunda da hware na hware wata turp din ta waka Pluto da ke da suna mazan hoge to tare da wannan wannan abokai na mun yi kamar waka dai kamar dai wadda dai muka muka wallafa sun kai dai kamar waka arba'in haka tare da su tun eh, tare da su tunda album biyu mun yi album biyu duka cikin kowane album akwai album guda wanda ke da kai waka sha uku akwai guda wanda ke da kai waka sha bakwai eh, to kun banda ma wa'annan din mun yi kamar wasu waƙoƙi wanda kamar ko ko na hakan kamar na talla ko kuma waƙoƙi wanda wasu kamfanoni haka mm. ko ma'aikatu ke neman mu isar da irin saƙon da suke so a isar da jama'a to lalle ka min irin wa'annan kamar dai waka dai sama ga arba'in haka mm. za ka iya tana wakar da ka fara eh to lalle ka yi dai na fara wadda <clears throat> aka wadda da aka wallafa wadda dai yanzu aka tana da mutane suna tana da ita ita ce waka tusu-tusu da na tusu-tusu wanda muka yi kamar me take magana akai wakar ita waka tana hira kama wannan mata da ke shafa da ke shafa wannan man nan wanda ke mai da su kina baka sai ki koma fara din nan hmm. kuma muka ga lalle ka abu ne wanda ke da illa sosai ga lahiyar ita macen kuma ke da illa sosai ma eh, ga lahiyar jikinta kuma ga ma tata hmm. gaba daya wato lokacin nan gargadi ne ku ringa yi wa mata akan su dakatar su daina eh, eh, wannan shahe-shahe lalle kai su daina wannan shahe-shahe don saboda ba da wata riba abu ne kana neman kwaskwari ma ita ba wani abin da take iya sauya ga cikin yadda kake kai yadda Allah ya halice ka ɗin in kai hakuri da wannan kuma ka tsabtar da shi wannan ina tsammanin ka lalle mutane sun hissan su ganka yadda kake irin jikin da Allah ya baka ka karbi ka kuma ka tsabtar da shi shikenan ina ganin ya kyau black woman from mana hankali ki yar uwa ki gane magana fara fara sai da zama ne ki fida miki gaskiya lura ki Bala jiro je da lo Sister Mira Jamai a koko dima ba shaka dima dima haka yar uwa ta hakuri sha da baya ba maganar shawa sai dai ki ba mu tsoro haihuwa ɗaya horar ke da duwa yanki da kayan da Allah ya baki kina cikin yan matan nan masu sauya fata kun ga hawainiya uwa canza kala kala malam wallahi kwaskwari ma ba ta mai da tsohuwa yarinya tafiya yan mata daga waga she gana ba ma koko dakar kar kampala gabon nigeria kasar ko a nan ya mai baka afirka jama'a da masu baka fata les de beauté mais elle passe à côté si au mais de l'air on me Hey!

dede ai ma deda dede harbo harbo harbo dadi sanche ko yi ko pura dura ai sima ai sidi apere ko ko ko mu ko sam kwara ya taba be a black woman fama yarda da wata kik dai na tusu tusu birai tun kwallon saka shi tamkom ta bebe yarda da wata kik dai na shahe shahe birai tun kwallon saka shi tamkom ta bebe magani humati to kaje kashi farko ke nan na ira mu da adumulmula adumulmula ba mm. <laughs> adumulmula to adumulmula sai kuma mako mai zuwa mm. za mu sake za sake shigowa domin mm. ci gaba da wannan hirar haka la porte. Je peur d'un phénomène, de femmes qui sortent la peau que le populaire. Allah ya wannan zamani ba su da mizani yanzu ba a misali ko ta mace wannan yar bakan yarinya kullum canza kalla take. Je sa am kan kuka sani ba. Sai duk ta social matu da sha masu moshin bom dan ya yarinyar karamin gida kina ba da kanki. To yanzu kuma bari mu je wannan bangare na labarai wannan labari ne da abokin aiki mu baban gida Jibril ya aiko fada daga birnin Iko. Baban gida eh, <laughs> ka ce kana da labari. To labarin da nake da shi dai ko tsaraba a wannan fili na abar yahuce shine na wani dan mada da ake kira Kabiru a jihar Nasarawa kenan. To ana nan dai dan mada da ya sayi mota kira Camry kuma automatic ana nan da rana dai dan mada kabiru yakan tuka motar nan garau ba matsala amma da daddare kuma sai ya ce ya kasa tuka mota mm-hmm. a'a kwana ɗaya kwana biyu da daddare bai iya tuka mota sai ya kira dila da ya sai mota nan sai ce kai motar nan fa da na saya da rana na kan tuka ta amma <laughs> ko baya gani ne <laughs> ah, dila ya ce to me ya faru zan turo wa kanike <laughs> makaniki ke zo ya ce ah, ka tabbata motar nan ba ta tafiya da dare ya ce ah, na tabbata wani ba mota ta wace ka za ka eh. makaniki ce ya ce a ah, ya kuri nuna manyan yadda kake tuka mota ya kake sa giya amma da ya ce to ai ga yadda nake sa giya san akwai alamun d for drive wato da mota wata mota wata da wannan alamu n kuma for neutral to ashe kabirin kudan mada din yake sawa da rana wato ya nuna cewa rana ke da ke da kuma wato na sai ya sa na na ke na ke mota ba za ta motsa ba wanda ya aiko mana wannan labari da ya ce a lokacin da ya aiko labarin makani na dai da ce bari duro a bari ya wuce da kila masu sauraron musu ma sa kyarkacin a wuta lafiya kwarai da gaske Allah sa kai ba ka kar wato a cikin sa wanda maganar sandan ya bari da <laughs> eh? tuna da wani abin da ya taɓa faruwa wani ba kauye ne je eh? ya ina irin motar da BMW zaki ganshi kaman kwadon nan eh, BMW haka haka ne eh haka kin san wannan BMW abin da yake da ko kuma abin da yasa ya fita wannan motar ta fita daban eh injin ta a baya inji inda ake suke cewa bu yawwa shi kuma ba kauye eh. ya san kowace mota tana da inji a gaba ne eh. bayan ya siya mota bai nemi ya san duk waɗannan ba kawai ya shiga mota ya rika zuƙa gudu eh. yana gudu yana ko ya aka yi ina jin komai ya kare a mota sai kawai ya ji mota ta tsaya yana fitowa sai ya zo ya duba me ya faru da injin eh, sai ya je ta gaba eh. sai ya bude gaba komi <laughs> ya rike kansa ya ce injin ya faɗi <laughs> sai koma baya yana tafi yana ci giya ko an gado mai injin motsi <laughs> yana yi mugun gudun injin ya faɗi eh, to ashe ashe za ka gayyaci masu aikin hanya a wannan shirin naka da eh, eh, eh, eh kwarai <laughs> kuwa a dawo lafiya <laughs> su kan sa hankali kan su gudu su bar inji a baya <laughs> suna bukatan kwas kafin kafin su shiga kan hanya haka to na ga malama juna ta fara daga mu da nusa sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya ku bakeri alheri yake baku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri black woman na tutu birai Allah tam kom te bebe. ya da wata kik sahe sahe birai Allah tam kom te. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye mu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.